hudu ba daga juma'a sako daga manyan maluma na gari hudu daga juma'a sako daga manyan maluma na gari yau ranar juma'a ta zo ga musulmin duniya haka ga sako za mu ji daga mu na tarbiya haka ne sako daga mimbaro sauri za mu isarwa duniya Allah samu rabauta mu samu albarkar ran juma'a a gari ba daga juma'a sako daga manyan maluma na gari Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masoyan gaskiya TV akan wannan dandali na hutubar juma'a yau Allah ya sake kawo mu cikin unguwa mai suna Nima kuma a cikin wato babban masallaci da ke cikin wannan anguwa shine masallacin alhaji kado kamar kan da kuke kallonta a baya nan ga ciki za mu shiga mu dauko muku hutuba kamar kan muka saba amma wanda zai shigo cikin wannan masallaci ya bada sallah shine imam abdulrahman abdallah zai shigo cikin wannan masallaci ya ba mu wato hutuba tare da sallah za mu kawo muku kuma kotuba da sallah tare da tambayoyi da za mu yi ma jama'a bayan an kammala sallah sai ku zamna tare da mu akan wannan tasha gaskiya tv za mu shiga to jama'a kamar kan da na gaya muku ga imamu ya kai imamu salamu alaikum Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. Barkan mu da yau juma'a. Barka ka dai. Imam yau mun zo cikin masallacin ka. Na'am, masha Babban masallaci da ke cikin unguwan Nima. Na'am, insha Allah. Imam maudu'i kake rike da shi a kan mimbarin ka yau. To alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maudu'in da muke rike da shi yau shine manil kalam atnal khutbah. shine rashin yin magana lokacin da ake kutubar juma'a da ya kamata mu lura da shi kuma mafi yawan mutane ana kuskure ana yawan maganganu lokacin da imami hutuba shi sa yau topic na <laughs> kun daga imam wanga maudu'i ina yana da muhimmanci sosai kuma yana ci mana tuwo a kwarya wa'ansu malamai wai a'a wa'ansu malamai e kowane abu imam ya rubuta za mu ji za mu shiga cikin masallaci za mu kawo muku kuma mu ji wanga muhimmanci na hutuba yau ku kasance tare da mu akan gaskiya tv Allah المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد للي dimbin godiya tabbata ga ubangijinmu Allah shine wanda ya cancanci a gode masa kuma a wurinsa muke neman taimako kuma a wurinsa muke neman shirya muna neman sari na daga sharorin kawunanmu da munanawan ayyuka da muke yi don wanda allah ya shiryar ba wanda ya isa ya batar da mai kuma duk wanda ya bace ba wanda ya isa ya shiryar da mai kuma na shaida ba abin bauta da gaskiya a ciri ba face mu allah madaukakin sarki bai da abokin tarayya da shi kuma mun shaida lalle annabinmu annabi muhammad sira da amincin allah shi tabbata sa gare sa bawansa ne kuma manzonsa ne kuma shi ne wanda mu allah ya aiko da rahma ga talikai baki daya ya zo mana da shiriya da kuma bushara da kuma gargadi ya isar da manzancin da ubangidinmu Allah ya aiko shi da shi kuma ya idar da amana kuma ya yi jihadi saboda Allah matukar jihadi har lokacin da ubangidinmu Allah ya anshi ransa Allah ya saka masa da alkhairi da dukkan annabawan da suka shude gabaninsa bayan haka bayan Allah ina yi makaina da ku kuma wasici da tsoron ubangidinmu Allah madaukakin sarki wanda yake mai daukaka kuma mai kudura wanda ya magana a cikin ƙur'aninsa mai girma a cikin suratul juma'a ya ce ya ku wayannan da kuka yi imani da allah idanu di lis min min mil juma'a idan aka yi kira zuwa ga sallan juma'a ranan juma'a fas'au ila dhikrillah Muyi gaggawa zuwa ga wannan sallar ne ambaton ubangijinmu Allah madaukakin sarki wa zarul baya mu bar sadda ruwan da muke yi kana da shago ne kana da inda kake aiki ne da zaran ka je an kira sallan juma'a wai ka bar duk abin da kake yi ka zo ka ganar da ubangijinmu Allah madaukakin sarki واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون تونوري مغنى يتي فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ويوانا شيني أبنده في مكو الخير إن كن كسنتي كنا دساني أكن هكا وانا كنونا منا واجبتين صلى الجمعة أكن هكا يوم وايه ما سجرما شين rashin magana ko magana lokacin da imam ke hutuba yana kumshe da kuskuren da maybe imam zai yi a cikin aya ne ko tunasar da shi kan wani abin da yake yi a wannan lokaci ko wani bata na farko asalin wannan tabbatuwa a wurin tattarun malum fiki na musulunci cewa rashin yin magana lokacin hutuba sa'annan kuma da wajibtin shirun a ya lokacin da imam ke hutuba ko da magana da mutum zai fadi magana ne na nagarta magana ne mai kyau ko hani ne ga abin kin kan tabbatuwan maganganun mazoyan ilimi na addini hakika annabi sira da amincin allah shi tabbata a gare sa ya nuna mana game da batun magana a ya lokacin da ake hutubar juma ya kwatanta wanda ke magana lokacin da ake hutuban juma ya kwatanta shi kaman jaki ne da ya aza tsofaffin littattafai wanda yake ba da amfani kuma bai iya karanta shi da kanshi kamar ya aza wannan nauyi a kanshi amma abin ba zai masa amfani ba babu shakka wanda yake magana lokacin da imam ke hutuba to me shi ya san cewa kamar ya yi babban laifi akan haka an mana dalilai a cikin ƙur'ani da kuma hadisan annabi sira da amincin allah shi tabbata fi gare sa an samu hadisi daga abi huraira yadda allah ya tabbata fi sa lalle manzo allah sira da amincin allah shi tabbata fi gare sa ya ce wai idan mutum ya ce madanwansa da ke magana a ya lokacin da imam ke hutuba ya ce ishirin imam na hutuba sai wani na magana sai kai ka ce ma wannan danwan wani ishirin ba ka gan imam na hutuba ba wai faka da lagaut wai hakikan kayi abin da yake bai dace ba bukhari da muslim suka rawaito da wannan hadithi imam nawawi ya ce ma'anar lagaut shine ka ce abin da yake bai dace ba wasu kuma suka ce ka yi magana ga wurin da yake bai dace ka yi wannan magana ba a cikin wannan hadisi yana nuna mana hani ga dukkanin dangogi na magana lokacin da ake cikin halin hutuba bai kamata ka yi magana ba da zarar an kira sallah imam ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ko me kake yi tasbaha ne kake jan ƙur'ani ne kake karantawa lokacin da aka soma futuba ka bari abu ne na alkhairi amma ba ka yi shi inda ya kamata a yi shi ba babban malami alhafiz ibn hajar al-askalani ya ba da dalili kan hani ga dukkanin dangogin magana da ya kamata mutum za ka yi a halin hutuba ya ce malumma ko tattarun malumma suka ce ko da ma mutum kana fahimtan hutuban da ake yin da kuma wanda yake bai fahimtan hutuban da ake bayyanawa wai dukkansu ya zamo dole su yi shirin a lokacin da ake hutubar juma sai suka ce ko da abin da mai shi zai nuni ya zamo umarni ne na abin nagarta ko hani ne ga abin ki wai to in dai abin ya zamo tilas wai lokacin ka nuna alama amma wannan nan ma ba dukkan malumma suka dace kai ba wai shurunka shine mafin alkhairi an samu hadithi daga abizar yadda allah ya tabbata a gare shi lalle ya ce shi abizar al-ghaffari ya shigo masallaci a lokacin da imam shine annabin mu muhammad sallallahu alaihi wasallam yake hutuban juma'a sai ya zo ya zauna kusa da wani sahabi da ake kiran shi ubay ibn da ya zo ya zauna kusa da wannan sahabi sai ya ji manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta suratu tauba shine suratu bara'a wannan kuma lokacin sabo ne da ya ji bai taba jin wannan sura ba sai ya ce ma ubayi bin shin an saukar da sabon sura ne ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam da ya tambaye shi ubai sai ubai ya juya ya duba shi sai ya dame fuskansa ya nuna hushinsa kuma bai ce masa komi ba bai magana ba a lokacin da suka kare annabi sallallahu alaihi wasallam ya kare sallah sai ya ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi abi al-ghaffari ya ce gashi nan ina magana da kai ka dame mini fuska kuma ba ka ce mini komi ba na tambaye ka yaushe ne wannan sura ta sauko sai ka dame mini fuska kuma ba ka ce mini komi ba sai ubayi bin ya ce masa ba ka da sallah face ka yi abin da yake bai dace ba sai shi abidar ya je wurin annabi sira da amincin allah ya tabbata a gare sa ya ce ya kai annabin allah ina zo na zauna kusa da ubay ibn kyam sai na ji ka karanta suratu bara sai na tambe shin an saukar da sabon sura ne sai ya dame mini fuska kuma bai ce mini komi ba bayan da muka kare sallah na tambaye shi me yasa ya nuna mini nashi damuwa kuma bai ce mini komi akan wannan ba sai ya ce mini ba ni da sallah face na yi abin da yake bai dace ba sai annabin allah shine annabin mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma abin zarar gafari cewa kaman ai abin da ubai bunkab ya gaya man gaske yake me za mu samu amfani a cikin wannan hadisi yana nuna mana cewa mutum ko da ma wani ya tambe ka wani abu na kwarai ko abin da ya zamo na nagarta a a lokacin da ake hutuba kada ka tankame shi in kai kuma kai magana ka fada a cikin abin da ya sami na farko wannan hadisi al'allamatul albani ya ingantar da shi da husaima an samu hadisi daga abin abbas yadda allah ya tabbata sa gare su biyun lalle manzo allah sira da amincin allah ya tabbata sa gare su ya ce duk wanda ya magana ranar juma'a kuma imamu na hutuba sai ya kwatanta mai shi ya ce kamar jaki ne da ya aza kaya wanda yake littattafin da da ya azama kansa da yake bai masa amfani kuma duk wanda zai ce ma wanda ya yi wannan magana to me shi dan kuma wai laisat juma'a me shi bai da ladan sallan juma'a ahmed da tabrani suka rawaito wannan hadisi an samu hadisi ga abdallah dan umar yadda allah ya tabbata a gare su biyu lalle manzon allah sira da amincin allah ya tabbata a gare sa ya ce wai duk wanda ya wanka ranar juma'a yana da kyau mutum za ka zo juma'a inda safe za ka fita ka je nema ne ka yi wanka da sabulu ka kare ka yi wankan juma'a shine na salki yana daga cikin sunan mazo allah sallallahu alaihi wasallam in kai wannan eh, wankan juma'a kana da lada mai yawa wai duk wanda ya wanka ranar juma'a sa'annan kuma ya fesa tularen matansa in dai matan na da wannan tulare ko naka ne da ka fesa sa'annan kuma ka sa riganka mai kyau da yake kana da shi a cikin kayanka in ka sa sa'annan kuma mai shin bai zo ya dafe kafadun mutane ba shine mai ka zo late ana nufi nan ga wanda zai zo da sauri kamin a ce za a kira sallan juma'a ya riga ya shigo masallaci ba wanda yanzu zai zo yana taba mutane don Allah ku bani anya in shiga a'a wai ba da kai ake ba sai wai mai shin bai zo ya dafe kafadun mutane ba sa'an nan kuma bai wani magana a ya lokacin da ake hutuba ba wai to Allah zai yafe mai ko zai karkare mai zunubinsa from wannan juma'a da ka zo kai wannan abu ka tabbatar da shi har zuwa samun juma'a Allah zai yafi ma rubar da ka yi tsakaninka da shi to wai duk wanda ya yi abin da yake bai dace ba nan kuma ya zo ya dafe kafadun mutane a cikin sallah ko a cikin lokacin da za a yi sallan juma'a wai to mai shin nan ya sani kyanat lahu zuhra mai shina da ladan sallan azafar ka zo ka yi juma'a amma ba ka da ladan juma'a kana da ladan wanda ya zo ya yi sallan azahar da jama'a abu dawud ya rawaito wannan hadithi an samu hadithi ga abdallah bin umar yadda allah ya tabbata a gare su bin manzo allah sira da amincin allah shi tabbata a gare sa ya ce wai ya durul juma'atu talatatu nafar wai mutane guda guda uku suke zuwa masallaci daga muna da three categories of people that attend the mosque muna da mutane guda-guda daban-daban uku da suke zuwa masallacin sallan juma'a wai mutum na farko shine mutumin da ya zo juma'a sa'an nan kuma ya yi abin da yake bai dace ba laga shine me ya zo ya saya lokacin da ake hutuba wane tashi ka zo nan wane inda ka zauna nan bai yi ba kana wasu maganganun da yake bai dace ba ko lokacin da ake hutuba ka zauna kana tasbihi subhanallah walhamdulillah ka yi abin da yake bai dace ba lokacin da aka hau mimbari ana hutuba ka bude kur'ani kana karantawa ba kana sauraron abin da imam ke fadiwa ba to ke kuma kana cikin wannan category wai to shi abin shi da kenan ne ya zo da ya zo kuma sai ya zo ya yi abin da yake bai dace ba to wai yana da ladan abin da ya zo ya yi tankan shi nan bai da ladan sallan juma'a nashi ne ya zo zai samu ladan sallan azahar na biyu farajulun hadaraha bidu'a wani kuma shi ya zo ne domin saboda ya zo ya yi addu'a da wani bukatan da yake da shi wai fahuwa rajulun da Allah wai shi ne mutumin da ya kira Allah lokacin da ake wanga magana duka ana yin shi ne lokacin da mutum ka zo ka iske ana kutuba shi ka daga hannu kana roƙon Allah wannan lokaci wai in Allah ya so sai ya karbi addu'ar shi in ya so kuma sai ya hana shi mutum na uku wai mutumin ne da ya zo masallaci ya zo da wuri ya zo kuma ya nafilansa ya yi shirin kuma bai zo ya dafe kafadun mutane ba ko musulmai waɗanda ke cikin wannan masallaci ba sa'an nan kuma bai tuce wani ba ko bai wani magana da yake bai dace ba wai mai shin fahiyar kafaratun ilal juma'a allati taliha wai allah zai yafe ma mai shi zunubin da ya yi tun wannan juma'a har zuwa sabon juma'a da zai biyo wai wa ziyaratu talata ta ayyam sai a kara mai kuma yafewan zunubi kwana uku she kwana goma domin juma'a zuwa juma'a kwana bakwai ne sai a kara ma kwana uku kuma bisa kan bakwai sai ya zamo nawa goma akan haka ubangidinmu allah na cewa a cikin ƙur'aninsa mai girma ya ce duk wanda ya zo da aikin kirki shine aiki na kyawawa ya zo ya yi aiki daya na ladan da za a bashi waito in allah zai bashi wannan ladan ya musanya mai lada guda guda har goma tankan idan mutum kai aikin kirki kai abin da yake ya dace aiki guda allah zai baka lada kamar kwatankwacin wanda ya aiki daban-daban har goma da yake sa ba shi lada a kai abu dawud ya rawaito wannan hadisi a cikin hadisai da muka yi magana a kai da kuma shurun da ya kamata mutum ka yi lokacin da ake hutuba sa'an nan kuma haramcin magana a lokacin da ake hutubar juma'a ya kamata mu duka mu yi la'akari a kai me za mu samu a cikin wannan hutuba za mu gano cewa a ya lokacin da ladani ya yi kiran sallah ko imam ya yi sallama aka kira sallah kai da kake wana mai karban fi sabilillahi ne mai karatun alkur'ani ne mai subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah ne da kake yi da zaran an ce ma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ka bar duk wani abin da kake yi ka saulare abin da imam ke amma mu tambayi kawunan ni da ku duka in ka fada a cikin wannan abu wai ba ka da ladan sallan juma'a kana da sallah na sallan azahar ne akan haka na fada a cikin ka fada a cikin kin fadi a cikin duk wanda ke yi ya yi kokari ya daina domin kada ka zo ka yi aikin banza ka zo ka samu ladan sallan jama'a da kuma ladan sallan juma'a sai ka zo ba ka samu wannan ba ka waste time ka ka zo kai sallah ka samu sallan ladan sallan azahar kade to ka sani cewa kaman ka yi babban hasara akan haka ina tunasar da kaina da ku kuma a yi kokari a yi la'akari kan irin wannan abubuwa da muka saba muna yin a cikin masallatai masallatayyanmu da zaran kaji an so ma kutuba ka yi kokari ka kiyaye duk wani maganganu ko da maganan yana da amfani ko baya da amfani ya kamata a daina muna roƙa ubangijinmu Allah Allah ya sa mu dace Allahumma aiz al-islam wal muslimin wa zalla shirka wal mushrikin wa dammir a'daka ad-din برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يضل من وعليك ولا يعز من عاديت ولك الشكر على ما أعطيت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم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 يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار ۖ كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس ۖ من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون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 يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره والله خير الرازقين الله اكبر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 alhamdulillah ka saurari hutuba da imamu ya yi na'am mi ka dauka cikin hutuba da imamu ya cikin minti daya na'am eh, abin da na dauka cikin hutuban liman ne inda ya tabo yau ya min daɗi kware domin mutane da yawa na kuskure lokacin da liman ke hutuba sai ga wani ya shigo yana gaisuwa wadansu kuma ka ga suna magana to yau liman ya bugo wurin nan mu mun fahimta kama ashe lokacin da liman ke hutuba babu hanya mutum ya yi magana in ma wannan magana ka kuma babu hanya ka ce mishi yi shuru domin wanda ke maganan nan da kada ka ce mishi yi shuru ku duka baku da jima'a da saboda shi murka mun fahimci wannan ya mana daɗi kwarai jama'a kuma sun fahimci magana ya musu daɗi kowa ya murna wallahi alhamdulillah na gode na godiya a ciki haka zan kuma wato zanta kuma da babban babana kuma salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu a shin ci ka saulari hotuba da imamu ya yi tun farko halkar eh ko da yake na shigo masallaci berlit saboda wasu dalilai da sun ka faru cikin abin da ka dauka daga imam mai zaka yi ka ce zaka tuna yanzu haka da zaka yi ka gaya mana abin da na dauka ne ɗan guntun magana ne kuma na san da shi na san jama'a da yawa sun sani amma sun suka yi kuskure saboda girmamawa malami ya shigo ko wani babba ya shigo su gyara wuri su faranta mara ce samu wuri ne zauna wannan duka muna muka yi muhimmin magana wannan kuma babban kuskure ne mun sani amma ka ruwan lokaci mutane suna daukan wannan advantage saboda girmamawa saboda wani kuma saboda girman mukamin shi ana son a daraja shi to wani duka kuskure ne kuskure kun mu sani amma ka san halin mutum godiya da zan yi gaskiya tv shine kun sa yau an san wani ne gana ko wani gana ke ce ma gana da mutane suna ji gana gana gana ba sun gana ya bude sosai ba mutane jama'a irin haka ba ba yawan mutanen najeriya da yawa da muke da su muna jin labari daga najeriya tun muna najeriya ma mun sai da ake duban mu amma yau mun samu daraja dalilin gaskiya tv ashe garin kai yana da kyau yana da masallaci ya kaza kaza balle wani ka bude samun masallaci mun samu kare samun daraja kwarai wani visitor mu shi yasa na kara muka addu'a Allah shi kara mu daraja da siyo da kowa da kowa Allah kara kiyaye ku har yanzu dai muna son ku wayar da hankalin mutane kan batun Ghana kuma mun gode ma irin zaman lafiyar da ake da shi a cikin kasan Ghana muna son irin wannan mutanen Najeriya ma su masu kwaikwayo da mu su ma samu zaman lafiya su ma Allah kara kiyaye su da shari masu shari yan bandit din abubuwan da suke yi in wani ke sa su ne to Allah tona sirrinsu na tuna sai su kuma so rai ne Allah sa su bari dukan hanyar mu ne wurin zuwa neman abincin mu Allah kiyaye mu hazza wassalam darasi na doki dai yau dai shine muhimmancin eh, in mutum ka zo juma game da hutuba eh, kamar yadda ya nuna muna cikin hadisai da daman da ya zo game ga mutum in ka zo masallaci in ana hutuba yadda ya fi kai mafi alheri as musulmi ko zo masallaci abin da ya fi kai shine ka yi shiru gabanin inda eh, eh, kamar liman na hutuba kowane irin lamari ka sami kanka cikin inda iman na hutuba shi da ka dakanta ka samu hankuri ko wani ma ke tambayar kan magana ko yaya muhimmancin magana yake naka ne kawai ka yi shuka kyale shi har a gama sallah domin in ka yi wasa in ka amsa ko kuwa ka taimaka shi cikin wannan magana to kema ma ka ladan juma ka kenan yasa mutum kwa ka tashi ka zo juma ka ce ka zo juma a da dai kuma ka wuce gida ka ce baka samu ladan juma ba yasa zuwa mu juma mu yi kokari mu yi mu samu ladan juma kuma abin da liman ya faɗi kuma mu kokata mu aiki da shi abin da kan kamar na samu cikin maganar imamu kenan na samu amfani da yawa game da utuban da imamu ya yi cewa yana da kyau mutum idan ka zo masallacin ana utuba bai bai dace ba ka yi magana lokacin da ake ba in ka yi magana lokacin da ake ba mana baka da juma sannan kuma ya yi magana game da idan imami yana utuba ana kana tasbi kana karanta kur'ani ya kamata ka dena saboda ka ji utuban limam sakun ne ya kawo da mu masallata bayan mun zanta da waɗanda suka shigo cikin wannan masallaci tare da mu kuma imam kuma yana zamne shi da wato manyansa za mu ji daga shi imam salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu imam allah ya karba amin su mami imam wani ya ce kaman manufan wanga hotuba wannan lokaci kuma cikin wangan masallaci muhimmancin shi zuwa ga musulmai gaba daya hakanan ne sosai eh, mafi yawa abubuwan da ke faruwa a cikin masallatai masallatayyanmu kenan amma an ka duba kagan kaman ba da son su suke yin ba rashin sani ne akan haka muka ce ya kamata a fadakar da mutane kan abubuwan da mutum idan ka yi zai bari ba za ka samu ladan abin da ya sa ka zo ranar juma'a ba a kan haka abubuwa haka na faruwa a cikin masallatayenmu ko da wani lokaci ya sa muka ce ya kamata mu tunasar da jama'a kan wasu kananan abubuwa da mutum kake yi da yake zai walwale ma ladan samun juma'an ka to a gurguje cikin wangazance da ka dauko wani ya ce ah, ban magana da dan uwana wani ya Eh, tambaye ni wani abu ba zan wato tanka shi kuma ba amma yana tare da mobile phone cikin masallaci shi yana reply messages cikin masallaci imam wannan kuma cikin kutuba ya yake bai dace ba don kana wani abu ne kuma bayan abinda ya kamata ka saulara wurin eh, imam. da ke hutuba domin Allah tabaraka wa ta'ala ya yi magana cikin suratul azab ya ce ma ja'alallahu li rajulin min kalbain fi jawfi Allah bai shanya ma mutum zuciya biyu a cikin gangan jikinsa ba akan haka duk da kana wani abu kana mase foninka concentration ka duka yana zuwa kan wannan mobile phone da kake yusun nan ne amma baka ka abinda abin ake fadi ma na hutubar juma'a yasa kan haka wannan ma yana daga cikin abubuwan da yake bai dace mutum kai lokacin da ake hutuba ba to imam tsakanin ni da dan uwana kamar kan muke tafiya kowane lokaci gashi na yana tare da kamara ni kuma ina zamanin ina tambayoyi kenan ina rike da muna aiki za mu muna tambayan juna cikin masallaci matuka imamu na hutuba domin ya kamata mu ta zantawa da juna mu samu aiki ya daidai wa daida muna da laifinta ko ba mu da laifinta kamar yadda na fadi ma tattarun malum ma a cikin kutuba da na karanta cewa kamar idan ya zamo wani abu ne da ke da muhimmanci kwarai da gaske wai an ba da dama cewa kamar an yayi ishara shine an ya duba a yi alama oh wane gyara kamaranka wani iyaka in ma zai yi ma maybe ma akwai wani card da yake maybe za ka nuna ma mai shi ya gano ga abinda da kake nufa to kan wannan kuma wannan na an ce babu damuwa amma a yi maganganu har ya zo yana rikitar da mutane cikin abin ga wannan bai dace ba imam karshen uh, ah, waton zantawanka da za ka yi da mutane kuma addu'a da zuwa ga gaskiya ce to na farko muna gode ma Allah madaukakin sarki ga wanda ya nuna mana wannan juma'a muka yi shi da lafiya kuma muka kare lafiya gaskiya tv wallahi ba abin da za mu ce muku shi dai mu ce Allah ya saka muku da alkhairi ga wannan kokari da kuke yi ta bangaren tafiyar da lamuran addini da kuma fahimtar da mutane game da batun addinin musulunci da irin kokari da kuke yin kuke cover juma'a daban-daban cikin zangonninmu da wurare cikin fadin ghana gabadiya wallahi babban aiki kuke yin kuma yana faddakar da mutane kuma da tunasar da su daga yin wasu aiki wanda yake nagarta da aikin da yake mu allah ya hane mu ga barin yinsa sannan kuma muna kara roƙa mu allah kai malam mahmud da timinka da sauran jama'a duka Allah ya saka muku da alkhairi kuma Allah ya kiyaye ki da kiyayewansa duk abin da zai kawo muku damuwa Allah ya kiyaye sa'annan kuma muna roƙa ubangijin mu Allah shi e ku da sauran al'ummomi duka Allah ya hada kullanku abin da zai zo ya sa a ce wai an cire ku aiki Allah ya kiyaye abinda kuma zai tabbatar da ku wurin aiki Allah ya sa haka kuma Allah ya kara ku gaba kuma Allah ya kara ku kada ya rage ku ya saka muku da alkhairi insha Allah Allah ya saka watan da siyo e mu mai alkhairi da kuma ma'aikata na gaskiya addu'a kenan da kuka ji imamu ya yi mana alhamdulillahi rabbil alamin kuma Allah ya karba mana karshen watan zantawa kenan da muka yi da waɗanda suka shigo cikin masallaci da kuma imam maudu'i da ya doko wato muhimmanci muhimmancinta mutane ana maganganu idan imamu na hutuba kun ji abinda imamu ya kawo mana ina fata daga yau za a sake kamar kan da muka saba insha Allah mun shiga cikin gari mu kuma ji daga wa'ansu musulmai masallatayya da suka shiga suka yi sallah maudu'ai da aka kawo musu amfani da su kuma suka samu a ciki mun shigo cikin gari za mu zanta da musulmai mu ji masallatayya da suka yi sallar juma'a maudu'ai kuma da imamai suka kawo musu darasi da su kuma suka dauka kamar Ah, na samu babana salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya karba mu amin amin ah, ina ka je kai sallar juma'a yau a ah, bayan na akwai masallacin can cikin lungun wala wanda ake masallacin da ana kiran shi masallacin imam ahmad to amma imam ahmad nan da kanshi ya rasu shi sa za ana kira masallacin masallacin sarki auta eh, domin yana mani da gidan Sarki nan bayan nan in ka je Ehm, maudu'i da imamu ya kawo wani darasi kai ma ka samu ci ba shakka na samu darasi da yawa a cikin hutubar imam domin ya yi bayani ba kan topi guda kada ya yi bayani ba ya yi bayani game da izan mutum wato alkayin alkhairi kaga farko dai bayanin shi na farko ya kama kan mun shiga watan safar mun fita muharram eh, mun shigo safar kuma ya ce muharram nan da ya wuce in ya je wajen ubangiji bai sake komowa so shi abin da ake bukata muharram ya zo ya duka ya yi ya gama so shi muharram ya yi shaida ma kowane irin musulmi da mumini da irin aikin kirkin da ya yi in kuma ma akwai wani laifi da mutum ke yi to muharram da ya zo ya wuce nan ya yi shaida a kansa so shi imam ya kwadaita mu kowane wata ana yin alkhairi ne da yawa alkhairin ka fi yawa fiye da kuskurin ka to yin alkhairi na da yawa Allah na ya fi sauran to amma kuma ya yi magana kuma game da taimakon juna shine mutum idan kaga dan wanka yana cikin wani hali wanda yake yana bukatan taimako to ka ka taimake shi ya yi kuma magana game da addu'a idan mutum na addu'a wato yana samun karban addu'a amma wani lokaci kai ga mu ke sauri amma Allah na karban addu'a bayan wannan kuma ya magana batun kyauta sadaka wanda zai taimake mutum game da abin da yake ciki abin da yake bukata ko kuwa abin da yake magudu to kaga sadaka da kyauta sauransu duka yana maganin wannan na yi sallah masallacin malam shu'aibu hutuba da imamu ya kawo muku wani amfani ka samu ciki eh hutuban da imamu ya yi mun nan akwai amfani mai yawa ciki mamun manyan mutane da samaruka da sofin duka don a yi batun zumunci wadan hada zumunci soyayya ba da girma rayuwa dai da mawakaci you su za mun fika babu da yawa ciki yau ciki kun su Allah mun gode na gode ni ma na gode na gode sunana sarki wagna sarkin yanzu za ka so ma sunana ah okay okay dan su magana ni sunana eh, bar wagner sarki musa wanguwa na yi sallah daga masjidar rahman na cikin wani unguwa ni manan gano saman gano ne wani maudu'in da imamu ya kawo muku eh, darasi da ka samu muna son maudu'in da imamun ya hutuba kan shine zikrullah ambatan allah subhanahu wa ta'ala kuma imam ya bar mun gane cewa shi ambatan Allah wani aiki ne mai sauki amma sha'anin shi ya girmama a wajen Allah subhanahu wa ta'ala domin da ambatan Allah subhanahu wa ta'ala bawa ke samun nasuwa bawa ke samun kwanciyar hankali bawa ke samun farin ciki a nan duniya da lahira baki daya ta haka imam ya ja ayoyi cewa الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله waɗanda suka yi imani kuma zukatansu na nasuwa da na samun nasuwa da ambaton Allah ala bi zikrillahi tatma'innul qulub da ambaton Allah zukatansu eh, mutane bayu ke samun mai nasuwa bayan haka kuma imam ya yi magana game da lokaci ya kamata kowa ya kokari shadal timing shi at least mutum ka san ka tashi daga safiya zuwa marance akwai irin azkar da za ka ta yi su subhanallah walhamdulillah da istighfar da makamancinsu domin manzo Allah sallallahu wai hadithin shi yana cewa duk wanda ya ce subhanallah wa bihamdi so dari rana guda ranar tashin kiyama babu wanda zai samu irin ladan kwatanci irin ladan shi fashe dai wanda ya yi irin aikin da mai shin ya yi ko kuwa ya yi sama da haka nan ta haka uh, shi nan duka ya taimaka mana sosai kuma yadda muke da rauni da ambaton Allah ya kamata mu kuma ya gwada muna ambaton Allah ba kawai kana rike da tasba kana yawo a kan hanya ka a'a ya kamata mutum ana yin shi da nasuwa da kwanciyar hankali eh na yi sallar juma'a a sabon masallacin nan kanda kanda mox national mox kenan national mox dai na san kaman limamin limamai na kasar ghana shi zai zo ya jagoranci sallah a wurin ko haka ne haka ne sha to wani maudu'i da ya kawo muku amfani da ka samu ciki muna so mu eh ya kawo maudu'in kan cewa shi musulmi duka dan uwan musulmi ne sannan kada ka kyamaci dan uwanka musulmi ko me ya zama dan saboda baka san gobe me Allah zai yi da shi ba sannan ya kawo maudu'i akan cewa duka musulmi inda yake so dan uwan shi musulmi kada ka yi amfani da wani dama da kake da shi ka cuta don uwanka musulmi don saboda mu duka muna rayuwa ne kuma an waye gari wataran ba mu raye so da haka ko me za ka yi da kai da dan uwanka musulmi ba ma musulmi ba kada ka hanci wani ma wanda ba musulmi ba eh, insha Allah a yankure daga 441 masallacin Alhaji Adamu wani hutuba imam ya kawo kuma amfani da kai ka samu to gaskiya ya yi magana wai game da son juna wai mu so juna ba wai she kaga kamar a'a mutum na cikin jin jiki tukuna za ka taimake shi ba wai mu so juna kaka so ba wai ka so kuma kaninka ba wai ka so kowa ka so kowa kamar naka ka gane ko to maganar da yayin nan gaskiya ya taba zangonnin mu duka domin yanzu son juna ya kare ziyara ko zumunta ya kare in ba kana da kudi ba ban sani kamar ma Allah ya alce kama kuma mutum mai kudi kaka bari talaka na jin jiki tukuna za ka taimake shi kuma ba wai ka taimake wani saboda ya zama jinin ka ba gaskiya ya yi zance da dama amma inda mun yi mu doki wannan mu aiki da shi gaskiya ya taimaki musuluncinmu domin ya za mu yi an nema ya gan sha'awan musulunci ya shigo kamar yadda wani ma na samu labari wai ya zo yana, neman ya kara sa education shi amma bai da kudin da zai yi ya ci gaba da aiki kuma bai da family musulmi ne bai kamata ma ya zo yana nema ma yana jin jiki ba domin an nan in za su taimaki wani irin haka ba ka sani nan da nan mai shi an ba shi kudin da ya fi karfi abin da yake nema shi yasa ya kamata mu ma mu tashi saye in dai muna son addini ya tashi kamar yadda muke so gaskiya kamata mu ta taimakan juna ba wai she mutum ya biyo ka don Allah taimake ni ba a ka ba wani ko talaka kudi wallahi ya gode maka salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu imam kai ka ba da sallah cikin wannan masallaci insha Allah ya sunan wannan masallaci sunan sa ahli sunna moscow eh, insha Allah. Imam wani maudu'i ka kama mutane cikin wannan masallaci? Eh maudu'in da muka yi yau shine batun sada zumunci. da kuma kyautatawa da kuma yin yani taimako da sadaka game da yani tafiyar da aikin masallacin nan da kuma mun musu abin na ya sunan shi zance na shanin gudun duniya da kula da shanin lahira da kuma yadda watanni suke zuwa suna wucewa gashi muharram ya zo shekaran jiya gashi ya wuce gashi safar muke ciki ya samu kwana uku wannan yana nunawa yadda mutum ya duka ya bar duniya ga suna nuna cewa allah shi kaɗai ne zai rage amma komai ya zo ya wuce a yi la'akari da sha'anin duniya da bin sha'anin eh, roman duniya ba kuma mun cewa mutum duka kai tawakkali ga allah komi ya same ka Allah ne amma tawakkalin nema ka kama sababi ba za ka zauna kawai tawakkaltu Allah tawakkaltu a'a Allah bai sauko arziki sama ya zuwa shi ka kama sababi ka kama sababin da zai ta maka arziki to daga wurin ka kai tawakkali ga Allah Allah ya azotaka ka da ire su abinda muka yi wa mutane gudu ba yau juma'a kenan godiya muke yi wa Allah na wannan rana juma'a da Allah ya kawo mu cikin unguwa mai suna nima kamar kan da wato kuka sani mun zo muka dauko muku hotubar juma'a daga cikin babban masallaci da ke cikin nima shine masallacin alhaji kado kuma bayan haka mun shigo cikin gari kamar kan da na gaya muku daga cikin masallaci mun ji daga wato wa'ansu musulmai masallatayya da suka shiga suka yi sallah maudu'ai da imamai suka kawo musu amfani da su kuma suka samu amma gabanin haka kun saurari imam abdurrahman abdallah maudu'i da ya kawo mana a cikin masallaci shine wato da dama ana shigowa cikin masallaci imamu na hutuba ana zantuttuka daban-daban Abin da aka sani ne da dama amma kamar an manta da ita shine imam wato ya sake ya kawo wanga maudu'i ma mutanen unguwanga kun kuma ji daga imamu daya kuma da muka hadu da shi a cikin masallaci da ya yi ba da sallah shi ne masallacin ahlul sunna da ke wato bayan wanga masallaci shi ma kun ji amfani na hutuba da ya dauko da wato mutane musulmai cikin wannan masallaci duka-duka abinda muka iya muka kawo muku kenan yau kuma juma'a daga nima a cikin waton greater accra sai dai mai kamara na ya ce in isar da waton gaisuwansa zuwa ga rafa shine waton imamin kwatakwalawa da ke waton kumashi mai kamara ya ce in sanar da kai ko in baka wannan gaisuwa a madadin abokin aiki na wato Redwan wanda ya kula min da na'ura mahmud abdulmumin muka kawo muku wanga hotuba ku kasance kuna duban hotubar juma'a a kan gaskiya tv kuma ku kasance kuna duban gaskiya tv kowane lokaci salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu